ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير hakika al'ummomin da suka yi waɗannan mushrikai sun ƙaryata sai azabar Allah ta sauka a kansu yayin da suka zarce akan kafircinsu da ƙaryatawarsu to kalli yaya inkari ya kasance a kansu hakika inkari na ya kasance mai tsanani ne